Assalamu alaikum yau za mu yi miyar alayyahu so da farko da na samu fan ɗin da zan yi amfani da shi sai na saka ɗan mai kaɗan a ciki sai na kawo albasar da na yi yanka na saka ta a ciki zaki bata sai ta ɗan fara laushi kaɗan sai na kawo homemade ginger and garlic paste ɗina sai na ɗan saka a ciki da na saka sai na jujjuya da na jujjuya na bata ta ƙara laushi sannan sai na kawo a tarugu na saka bayan na saka a tarugun shi ma zan jujjuya sai ya ɗan yi laushi kamar minti biyu sai na kawo magi na ɗan saka da ɗan kori in kina da wasu spices in sai ki saka a ciki sai na kawo hanta za ki iya saka dafaffen nama ko kuma soyayyen kifi sai na saka na jujjuya da na jujjuya minti daya sai na kawo wankakken alayyahu na sai na saka a ciki so kun san alayyahu ruwa ne so ba za mu sa mata ruwa ba gaba daya idan na sa alayyahu na jujjuya kina juyawa sakan talatin ɗin nan kika dace ga fara lankwamewa yana yin kasa haka zaki ta jujjuya har zuwa minti biyar shi kenan tunda ba a san alayyahu ya dafe kun sani an fi san shi da ɗan karfe-karfen shi in ya tafi gaba ɗaya amfanin nashi ya tafi kenan so haka zaki kina ɗan juya minti biyar haka shikenan yayi a sauke ni na ci nawa da dankali zaki iya ci da doya da spaghetti da shinkafa komai da komai ma dai zaka iya ci da shi